صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبت قوم شاء ديا رمضان جرى منظم الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masallacin da ke cikin wannan jami'a ta jihar Gombe Gombe State University inda muke haɗuwa a yammaci na waɗannan ranaku na wannan mai albarka. ba don kuma karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma wanda wannan wata dama wata ne na alqur'ani wanda aka saukar da al'kur'ani a cikin sa ina fatan abubuwan da muke na karatu Allah ya mun dace da yaddar Allah kuma Allah ya ba mu ikon aiki muna karatu a cikin mun je karshen suratul hajji a karatun da ya gabata za ka za mu shiga suratul mu'minun sha Allah ta'ala za mu duba ayoyin da hajj gaba daya aka a takaice kamar yadda aka saba irin muhimman darussa da muka karanta sannan mu shiga suratul mu'minun muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace kafin shiga cikin karatu an turo tambayoyi wannan yake assalamu alaikum ke nawa ne misalin zakka zakkar kuɗi ya ce abin yana rudani abin yana ruda shi wasu su ce miliyan sha takwas zuwa miliyan sha tara wasu su ce miliyan uku a haka wani wanda suke cewa kaza kaza sai dai ko kila masu kalanda idan an riga an rubuta tun farkon shekara lura da littafin kudaden a wancan lokacin to sai kuma canjin kuɗi ya canja don haka dole in canjin kuɗi ya canja misali zai canja shi ne yawanci abin da ke ta faruwa ke kuɗin karanci na najeriya yana ta misali ya sauka ya fi yawan sauka haka idan waɗancan kuɗaɗe suka tashi sama to misali zai riga ƙara sama kafin mutum ya tara nerori su isa wurin misali ta cewa nerori suna da yawa sosai amma dai wanda nake ga ɗazu jiya ne na ga Dr. Yusuf Umar Ahmad ya turo sai dai takarda ce wadda na ga an yi hotonta leta header ne aka rubuta amma babu sayi babu sign akan akan takardar shine ba mu ɗauke ta ta zama cikakkiyar takarda sosai ba saboda babu babu tsani suka yi rubutu suna jin da ke shake sake tambayoyi da abu na kuma tun da na tambaye shi ne a sahihancin wannan takarda babu babu sa hannu babu sa da eh, ta hanyar kuma na kowa ta ke a cikin kowace ce ba aka ce kano state zaka and hubsi commission office address insu number 9 airport road kano babu da tabbas don babu rubutu hannun kowa a jikin takardar to in har rubutun da sun rubuta da gaske ne a cewa eh daga can ne daga wannan amma a wannan kwamishin din a kano kano sai zakka an kubuti kwamishin a kowane ruwa kano wato na gaba za mu karanta wannan abun ba sai ya zama tabbatacce ya zama tabbatacce inda turin su ya iso a Kano nan Kano sai da aka rubuta inda turin su ya yi iso ne shi ya turo da wata ila cikin tace wanda yi ya ga wannan takarda an yi tambaya a kan ko ita wannan ne magana misali ok na ya ma akwai ne a Kano state a a ai za a ko sabuwa ba babu a jikinta yawa akwai wannan ne a jihar shi zamanin social media kawai a rubuta sai a zuna malami ko kuma ɗalibi iri na yana zaune ko akan bimbari ko akan kujera irin wannan ita da kujeran suna da hatsari yau zama a nan akwai tambaya na da tashin harkiya to kare kawai in ka ɗauko abin da haka kawai ka gaya wa mutane sai ka ɗauko dole sai ka bincika kafin ka ya za a zuwa zuwa da amma in ka san da ita permission din sannan muka tabbatar haka ne to amma dai da kawai su wataƙila in ya zo in ya yi bayani ya tabbatar don ba sa ba sa ba sa hannu kowa a cikin takardu. amma ga bayanin zakka da misali da komai har da bayanin eh, canji da sauransu kaga eh, sai mun ji hakikanin abu wallahu a'lam ya ba mu tantance ba a maganar misali don kullum yana canjawa ba mu tantance wannan wannan tambayar an tantance insha Allah zai ƙara jinkiri ko zuwa gobe Allah ya sa ko kuma wani abu makamancin haka wannan shi kuma bayan ya yi sallama ya yi addu'a ta alkhairi ya yana so a tsara bayani game da ilimin taurari da ya bayani a kan game da ilimin taurari sai kuma ya bayani a cikin kasu cewa mutane da yawa a yanzu sukan je gurin mutane a yi duba musu taurari ko kuma a duba musu sa'a ko za su fara kasuwanci ko za su yi wani abu na harka ta rayuwa sai sun je gurin waɗanda suke irin waɗannan abubuwa sai su musu ikirarin wannan ilimin saurari din cewa sun duba musu yawa wasu su yi abun akwai sa'a ko rashin yi abun akwai sa'a amma ilimin nujubi wa ilmin shari'i muhammadi ilimin saurari da ilimin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ai wasu abubuwa ne suke hannun riga da yawanci ya kare ne kawai akan maganar duba al-azlam da muka karanta a baya ai abin da a jahiliya suka yi kenan da mutum zai tafiya a duba a duba a gani akwai sa'a ko ba sa'a ko a jefa kibau ko a duba taurari wannan abubuwa ne ilimi wanda zai iya kaiwa zuwa ga eh, shirka kai tsaye shiga haƙƙin Allah a yi a wani abu wanda ba haka ba Wanda haka wannan eh, wanda duk zai yi abu mai muhimmanci du'a istikhara shi wanda ko ba shi da lafiya ne da wani uzuri ya samu masu magani ya wani sabon Allah abu kaza magani ne bisa wani shi shine wallahu ta'ala kaka irin wa inna Allah mutum zai yi abu yana neman sa'a ko a gano masa akwai sa'a ko rashin sa'a wani an koma ne harka daban ta shirka da bokanci da fadawa cikin bata Allah ya kiyaye wannan bayan ya yi sallama tambayar tambayarsa a nan ita ce shin akwai wata akwai wata riwaya ne ta zo cewa idan mutum yana idan mutum ya zo jona sallah yayin kabbaran farkonsa ya daga muryarsa saboda wani lokaci mutane suna yin haka babu wata riwaya sai dai kawai wataƙila rashin sani ne riwaya rashin sani in akwai ta wato mutane za ka ga mutum ya zo in ya shigo masallaci ya Allahu akbar liman yana sujjale waɗanda suke sujjala tare da liman an ɗauka liman ne rago eh, sai ka ji mutum ya yi kabbara da ƙarfi wanda idan mutum ya zo iya shi ake so ya jiyar da kansa Allahu akbar shikenan sai Allahu akbar shikenan wanda ake so ya daga murya a masallaci shine liman ana so kowa na cikin masallaci ya ji muryar imam yasa ko da makirfon za a sa a wurin imam kuma ta sa makirfon in yi Allahu akbar domin da shi ake koyi ma ju'ila al-imam li utamma bihi idza raka'a farka da zarin yayi ko idza kabbara fa kabbir da zarin yayi kabbara ko kabbara da shi ake koyi Dauka yana daga cikin kurakuran wa'ansu sai a bawa wani bawan Allah a bayan liman microphone sai liman kalli a Allah Akbar iya wanda mutum ne yake ji sai wanda kuma ce Allahu Akbar ya daga murya sai a yi koyi da wancan ba da liman ba sabanin sunnar don Allah sallallahu alaihi wasallam liman ne ya ce yake da microphone aka ce Allah Akbar wasu za su ce sai a maska da Madina ma ana daga murya amma in ka biya za ka je microphone a gurin imam yake microphone kuma a gurin wancan haka duk kafaran da liman yake a maka ko madina kowa yana jin ta haka da liman ake koyi wanda da yana daga murya ne kawai shi ko saboda wata siyasa da ta wuce a wasu shekaru a baya ya sanya ake ake wannan saboda wani uzuri da ya sanya da dukkan manya-manyan malaman duniya sun tabbatar da shi ai eh, don haka ya kamata in mutum ya shigo masallaci da kamfara a hankali iya yadda zai biyar da kansa haka kuma in wasu rakawai sun tsere shi in ya tashi yana karatu ba sai ya daga wuya kowa yana biya masallaci ba a iya biyar da kansa shi kenan ya isa masa yace sannan kuma yana son a jawo hankalin jama'a a masu yin masu yin gyangyaɗi a lokacin da ake gudanar da hudu wani wani yakan fitar da iska in ji shi ba tare da ya sani ba kuma in an zo ɗaya da sallah yakan ya jona sahu ko kuma ya hau sahu ya rubuta idan mutum ya ji wani ya fitar da iska shi wancan ba tare da ya sani ba nan tashi sai mutum ya biya mu. a gaskiya alwalan ka fa ta lalle ina da tabbacin alwalan ka ta ware a ji a sake alwala shi kenan ba sai an zo nan da shi ba eh, in dai mutum eh, ya fitar da iska kuma mutum ya haji a lokacin to zama wajibi don shi wata kila lokacin yana janjabi ko ba eh, amma wanda ya yi janjabi haka wanda bai fita daga hayyacin sa har zai iya wannan ba baya baya warware masa alwala ga shi nan a cikin ishmael ko al'adari ne wannan ayat yanjadi idan ya yi nauyi idan ya yi kaza duk aka kalli lissafi malamu don su gane don su tabbatar wa mutane abin da zai sa su sake alwala kuma abin da za su iya ɗora sallah a kai wallahu ala, don haka in mutum ya ji wani iska ta tsaka sai ya gaya masa saboda wata kila shi yanjadi ya yi masa nauyi kenan a wannan lokaci ya zama bacci wallahu ala. na ƙarshe wannan ya yi tambayoyi ya ce a kan kasuwanci na farko yana tambaya a kan cewa mazmuni abin da tambayar take faɗa idan ya siyo kaya kayan kuma sai kaya ya tashi idan ya ce zai sayar abuna idan ya siyo kaya sai kaya ya sauka idan ya ce zai sayar kayan nasa zai faɗi a zai sayar a faduwa idan kuma bai sayar ba mutane za su yi gurin wa ‘yan uwansa su ta saya idan ma haka ne ba idan ciniki idan an dama kasuwanci ya kunshi asara da riba wannan da mutum ya saro kaya kaya ya faɗi shi haka ya haka ya faru da shi ya samu jarrabawa sai tambaya ta kuma sai a yi jona da wannan kuma wani sa'i kuma zai siyo kaya sai kuma kaya ya tashi shi kuma ya soke a farashi na ƙasa kaga a nan nan ne za ka yawanci 'yan kasuwa suna takaddama suna cewa wai ai in sun sayar a farashi na ƙasa za a je a in sun je sarowa za su samu za su sha wahala a wannan ba dalili ba shi muke sayo kaya a farashi na ƙasa ya kamata ya sai da shi cikin sauƙi saboda a farashi na ƙasa ne idan ya sai da shi cikin sauƙi kaga ya ce idan zai sai da shi cikin sauƙin hatta abokan kasuwancinsa ya za su zo su saya abu su je su saya ba shi ke da baka a yawanci in mutum ya sayar cikin sauƙi za a yi ruruwan zuwa gurinta ya zai so ya sayar cikin sauƙi ya zai so ya sayar cikin sauƙi ya fi ya yi tsada kafin ya sayar ya ɗau lokaci to amma sai dai 'yan kasuwa za su ce kuturan an taɓa kusan wannan tambaya ne kan man fetur a nan masallacin sun ce shekaru Eh, ya fi biyar na ga ko kusan biyar da aka tashi daga bayan sai wani ya bugo waya ɗan kasuwa ita ai shi tun ana an sa tambaya ya san malam ba ɗan kasuwa ba <laughs> yanzu ga yadda man ne ce ga yadda in sun sayo kaza ga kaza ga kaza Wani duka da zai sa shi mutum sayo kaya a raha kuma ya sayar kaya sai ya tsaye ga shi tsada don kaya ya tashi mutum ya sayo kaya yau arha shi kayan farashi ya tashi da yamma an sha wahala a 'yan shekarun baya a nan a ƙasar nan sai ga farashin abu da safe daban da rana daban da yamma daban kana zuwa shago duka wannan musiba ce ta zo ta same ni amma Allah ya kawo da ni saboda haka irin wa'annan yan kasuwa da za su tsaye da barbaru ne su yi gaskiyar magana in an taro kaya cikin sauki dole a tsaye da shi cikin sauki shine adalci yawa magana in za a bi a taro da tsada kuma in aka taro wa mai tsadan ya za su da shi da tsada daidai da irin yadda ya dace yawa abu na wanda muka sani a nan a wata shekara ta al-musul yana yin wannan abu ne za ka ga an je an ce ga kaya wannan tsohon sari wannan kuma sabon sari wannan jizamun lawo kairan ya dace da yin haka insha Allah muna fatan alkhairi akan yafi dacewa a cikin sabon kaya a bisa tsadansa gwargwadon daidai da ribar da ya dace tsohon tsari a sai da shi a tsohon tsari a bisa Allah sa a dace yawa wannan ne da karshe ce sai ya ji zuciyarsa tana tashi aka sai ya ci namijin goro da ya ci namijin goro bayan ya gama ahur ya yi alwala ya je masallaci amma har ma an riga an sallah kenan amma sai yakan ji ɗacin wannan wato namijin goro tare da cewa har ya yi buroshi kamar yadda ya faɗa ya wanke bakinsa da buroshi sannan kuma yakan ji ɗaci ɗacinsa wannan baya karya azu wanda biyu ya ci wani abu mai zafin zama ko mutum ya shafa kwalli a daddare ko ya shafa kwalli lokacin sahur musamman mata da ke amfani da kwalli sai ko kuma maza da ke amfani da kwalli ko na magani ko na sawa masa eh, babu da ke cikin haka maza da mata wanda ke mu'amala da kwalli ya sa sai kuma ya kasance bayan gari ya waye in yayi kaki sai ga kwalli a ciki anan duba baya karya azumi ko mutum a masa allura Allah ya sauke da daddare ya tashi da azumi kuma sai yana jin makakin wannan maganin da aka masa allura duk wanda baya karya azu haka nan wanda ya ci namijin goro sannan kuma da safe sai yana ji bayan ya riga ya kumfura bakin sa yayi komai wannan duka wannan baya karya azumi wallahi ta'ala ala haka zamu ci gaba da karatu a suratul hajji idan aka duba aya ne wanda farkon sura din ta yi magana akan tashin alkiyama wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana mai zafi mai kuma razanarwa wanda ke tabbatar da tashin alkiyama abu ne mai wahala mun karanta haka mun karanta a cikin ayoyinta Allah subhanahu wata'ala ya bayyana matakai na halittar dan adam yadda za a halitta dan adam daga digon bani ya koma gudan jini ya koma tsoka a fidda masa rai duka wannan don Allah yana tabbatar wa mutane zai tada mutane bayan su da su duka dai bayani ne akan tashin alkiyama mun karanta Allah ya tabbatar cewa tashin alkiyama tana nan tafi babu kokonto cikin ta Allah ya bayyana mutane akwai wanda za su ga maganarsa akan harshe kullum yana jayayya da haƙoƙin Allah ba tare da ilimi ba akwai mutane waɗanda suke rikici akan wasu koma bayan Allah suke karewa suna faɗa da waɗanda suke kare Allah Allah ya gudu misalansu daban-daban Allah ya bayyana cikin sura mun karanta wanda kamar yake shirka wanda yake shirka yake hada wani da Allah tamkar mutum ne ya hau sama ya kuce ya faru wato yadda irin wahala da bala'in yadda aikin yadda mutum zai wargaje wato haka aikinsa zai wargaje mai shirka sannan mun karanta ayoyin da suke magana akan masu kutuma biyu irin ah, ah, abuna waɗanda suka yi mubaraza a yakin badar hamza radiyallahu ta'ala anhu da ubaida da ali da kuma shaibat bin rabi'a da usbat bin rabi'a da walid bin utba waɗanda Allah subhanahu wataala ya ambata hazani khasmani ko kuma hazani khasmani kawai abu ne wanda ya shafi kafirai da mu'minai mun karanta yadda Allah subhanahu wataala ya magana akan wato aka nusar da annabi ibrahim da ɗakin gurin ɗakin allah kuma yadda aka umarce shi ya yi shela aka yi shela da zuwa aikin hajji mutane suka ta ansawa allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan muhimmancin kwanaki goma ta farkon zulhijja da kuma kwanakin arfa da ranar sallan layya da kuma kwanaki uku bayan sallan layya da kuma yanka dabba a ranar layya, ko dabba haliya ko dabba ta wato lahiya duk waɗannan mun karanta a cikin sura din mun karanta Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake so a gurin mutane shine kyakkyawan niyya lokacin da za su layya ko za su yanka hadiya ko za su ɗauki hadiya amma wai maganar cewa naman ko kuma jinin kamar yadda ake zuba gumaka Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ya umarci bayan sa da ba sannan mun karanta Allah ya bada labari inda yake tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in an ƙaryata shi ya sani an karyata annabawa da yawa kafin shi irin su annabi Ibrahim annabi Lut annabi Salih annabi Shu'aib mutanen Madiyana duka an karanta sannan Allah subhanahu wataala ya bayyana matsayin ganin ana ganin nisan tashin alƙiyama ba ta faru ba har yanzu musamman kafirai haka suke gani amma duk mumini ya san har yanzu tsoron sa don ya san za ta faru muna da yaƙini za a yi tashin alkiyama amma kafirai shirkai suna kokonkun suna ga kamar yayi nisa inda gaske ne ya bai faru ba shine Allah ya tabbatar da cewa kini a Allah kamar shekara dubu ne a kirjan bani adam wanda ke nuna abu ne mai nisa amma a Allah ba wani abu ne abu ne mai isowa take sannan Allah ya yi alkawari ga bayan sa mu'minai shigar da su aljanna zai azurta su arziki kyakkyawa shi ne shiga aljanna kuma Allah ya yi alkawarin shigar da su aljanna din da kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne khairun raziki sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saukar da sauki da rufsa ga mumine waɗanda aka takura sun suka yaƙi a cikin ashirin shirin Allah ya yi musu afuwa kuma yadda ya faru sababin saukan aya a lokacin da ake karantawa. sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi magana cewa shi ke kame sama daga fadowa a kan ƙasa wadda har aka ambaci addu'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya an sifanta Allah da kamanta Allah da wannan sifa da suna nasa yakan ba wa mutum kariya daga masu nufinsa da mugunta ko nufinsa da sharri kamar yadda aka ce a duba irin sunan muslim da kamar kitabul azkar na sauran littattafai siha da kuma sunan sannan an karanta irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanta shirka da mushrikai da ababen da ake bauta wa kuma bayan Allah da matsayin su cewa ko kuda ba su iya halitta sannan kuma ko da za su halitta ba ma halittar kuda ba za ya kwace a gurin su ma ba su iya sarko duka wannan don a nuna walakancin ababen da ake komawa ake bauta wa kuma bayan Allah ma'ana wani walakantuwar matsayin su a wannan shine suratul hajji daga ƙarshe ta cika da ayoyin da suke magana akwai sujjada a ciki da matsayin annabi ibrahim alaihi salam wanda shi annabi ibrahim malamai su yi saɓani wajen fassarawa cewa allah shi ya zaɓi musulmai ya sa musu suna musulmai awa annabi ibrahim ba shi ne ba fassarar da ta filin jayi kenan kuma zahirin aya ya nuna kamar yadda malamai suka tabbatar sannan Allah ya ambaci annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani a gurare daban-daban wajen tabbatar da cewa in ana neman aƙida da tauhidi da tabbatuwa a rike addinin annabi Ibrahim da milla da annabi Ibrahim kamar yadda Allah ya faɗi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen Allah ya tabbatar da haka shakiran li an'ami kidda babu wa hadahu ila siratal mustaqim ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لأن الله سبحانه وتعالى ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam gurare da yawa da riko da millar annabi ibrahim saboda matsayin tauhidi a gurin annabi ibrahim wato shugaba ne wato akan tauhidi wannan shine sura ta cika da su da bayanai akan haka da kuma umarni da tsaye da sallah da umarni da bada da sannan da umarni da riko da addinin Allah riko na gaskiya da kuma sanin cewa Allah shi ne majidincin al'amuran waɗanda suka yi tawakkali gare shi kuma madalla da abun tawakkali majidinci ne Allah madalla da abun taimako shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. da wannan aka zo ƙarshen suran a darasin da ya gabata lokacin za mu shiga aya ta farko sura ta suratul mu'minun insha Allah ta'ala a wannan lokaci muna fata Allah ya samu dace na'am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 والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نعم ما شاء الله وانا سورة الموسى مسبب في بيت بيه دمو مكان شاك الله سنة ان شاء الله الله سنة شاك بوغين الله جلنا نعي كيواشي دكتور سنة يسي إزدنو يسي إزدنو بيولاد الله سنة da na tambaye shi na ce wannan takardar ta da wani ta izini to ma'ana ke kenan tabbatacciya ne yau na ce na ce akwai kwamishin din a gano ya ce eh akwai kwamishin ya kan gaba ita takardar ba ta samu ya ce eh amma tabbatacce da ba ka gobe za mu karanta ta insha Allah wani Allah subhanahu wa ta'ala bayan zai zai zai wa amana wa min yace qad aflaha al-mu'minun hakika mummunai sura sun yi babbar rabu idan ka dora farkon sura a ƙarƙashin da jikin tafsirai alhadis ibn kafir rahimahullahu ta'ala da sauran wasu tafsirai haka sun ambata cewa wannan lokacin da Allah ya halicci aljanna ya tanada ta sai sai mata imagana aljanna da ta ga ita kanta yadda Allah ya shirya ta wasu riwaya suna nuna sai ta tambaya ta to wai ni innan kan nawa ne yana ce na bayan na mu'mini to sai aljanna da za zai ce qad aflaha al-mu'min a lallai mu'mini sun kure gudana mu'mini sun kure gudana ita kanta aljanna ta jinjinawa wanda za su samu da yake cikin an yi tsawon da da riwayoyi daban-daban a ƙarƙashin wannan lafura suna nan da yawa har cikin kudu ya ci tsawo da riwayoyin wani da riwayoyin wani wancan musa ne a wancan hasan ne wancan kaza ne amma ka tare da taron riwayoyi kana iya faɗin mana kawai sai a tsaya daga nan da Allah ya ce qad aflaha al-mu'minuna haqiqa tabbas mu'minai sun rabu to su waye mu'minai yanzu mummunai sun bauta, duka mu kowa yana kwaɗayin yanzu Allah ya sa yana cikin wani suka bauta to Allah ya sa mun dace to sai Allah ya ce mun hum salati salatihim khashi'un su mummunai da suka tsoro su ne waɗanda fi salatihim a cikin sallolin na, suna masu kushuri malamai suka ce da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suna sallah ke na iya daga kai ya ga sama yana iya ɗan duba gefe amma daga wannan ayar da ko kada afna al-mu'minu daga da allazina hum fi salatin khashi'un tun daga wannan rana sai sahabbai su wayi gari in mutum yana sallah kalin sallallahu alaihi wasallam ce su kalli inda za su sa goshin su daga nan kawai suna mutum masu kushi masu kaskantar da kai cikin sallah Ke yadda in mutum kabbara sallah ko a cikin duhu aka hango shi a tsaye an san wani yana wani abu mai muhimmanci ya tsaya hankalinsa gaba ɗaya ya koma zuwa ga abin da yake makar mutum yana sallah ya duba ya duba can ya shafa can ya yi mai da sauransu a allazina hum fi salatihim khashi'un khushu'i a cikin sallah ya yake kawo wato ma'ana ya tattaro nutsuwa ya tattaro ni da hankali ya tattaro komawa ga Allah gaba ɗaya kuma shi ke ƙara wa mutum sanin fahimtar abin da yake karantawa domin mai sallah yana ganawa ne da ubangiji da mutum alhamdulillah rabbil alamin mutum ya tsaya ne gaban Allah yasa za ka fi ko da a askari kana ta al-musalli yunaji rabbahu wa alayhi an da yata'ahhara li dhalika bil mai sallah yana ne da ubangiji sa don ka ya fara tattalin alwala ya tsarkake kansa mutum ya tsarkaka ya daidaita ya tsoho ya zo ya tsaya ya kabbara yuhu zinatakum inda kulli masjid to kar a sa riga mai najasa in za a yi sallah ko da zaka samu ko suna sana'o'i a turaren sana'o'i a can kuma ke sallah to sai ya kamata ya samu wata yan riga mai rufe asiri ko da zaka ga a wurin sana'arsa ya ya riga da yake sawa in ka gan shi ba za ka gane shi ba wata ne yankakken iyalan dole sana'a da yake wakila ga zuba ne da dan wata abu da haka nan da wani wando haka nan to an yanzu sana'a yake amma in dai azhar sai za a je sallah to a samu wata mai kyau kuma ya dora kan wannan matukar wannan kawai da dama a cikin siyasa ya dora kan wannan mutum to wani mai zai ganawa da Allah dan yana sa, wata kila sana'ar ta shafi ko da rufi ko wata sana'ar ta shafi karfin da ɗawainiya da sauransu ya kawata yana da wata riga a inda yake a garejinsa ko a masana'antarsa in aka kira sallah to sun shirya ya shirya ya je da tsaftsaf domin zai je ganawa da wani in dai za a ce a mutum zai gana da Allah bai shirya ba yanzu inda wani yana cikin wannan sana'a ya kace mai ango yana irin da za ka ya san da sai ya dan gyara cikin mai an ne ko da kuma kauce mai an ne amma sai ga mutum ba hula ba wani abu a kawai ba tsari hakan nan dai ya ya fita zai je sallah ko ya za a je sallah in hula cikin ado ne to ya sa in za a je sallah ba a cikin cikin ado ne riga wani ce mai dan dama dama mutum ya sa wata akwai wani kwanan na cikin bijabbar a ke ke sallah a wani masallaci kamar musalla kamar masallaci ne dai sun sun rufa cikin komai a abuja kullum Allah akbar haka ne karatun sa masha Allah amma kullum rahula ko da mun yi ta da yawa tsari kuma da inda na sauka tun mun yi sallah zuwa san da shine shine mai sallah don da nan da aka fita yana dan fita da wuri aka dan samu hanya yana tafiya sai Allah sallama sai bayan mun gina shi kai amma gaskiya masha Allah karatu Al-Qur'ani, alqur'ani daidai gurgurdu ko da ke akwai ɗan ƙananan kula-kula kula kula amma in ba irin su gani gwani gwani tsayi masu musabaka ba ba za su damu da wannan abunan ba yana da daɗin murya kamar shirai murya shek shirai ne abunan amma sai dai matsala kullum kai ba kula ne tun da daga sun fara ya hudu kullum ba kuma kai ne limani ce in an yi sallah da in an yi sallah ba hula wace wani kuma a lokacin ne mutum abunan eh, an yi sallah don na zuba hula wani abu kaza ta ya ta faɗa ya ce ya ce abunan kawai sallah ba hula ba wani abu daga inje yi karatu eh, ni kuma kaza kaza ne a kawai misali wani sai yan boko boko sai nuna maka sai da ce masa suna na farfesa ta da ne sallama da gidansu idan da eh, farfesan kawai sai nace <laughs> sai sai biyo na ta salamu alaikum ne kuma yayi aiwa aiwa hadi wa rai ya ba to wata kila eh, abin da ya biyo ni ma kila zan fashe ne a bayan bibi ni ma <laughs> to idan idan idan sai magana da mutum ya kike ka yi maka nasiha kun yana akwai wani lokaci mun kuma an sallah ba hula ba a cikin sallah ba ba amma kai ne jagora yanzu a take a wannan lokacin da za a ce wani yana jiran ka sai ka je ka sa inda wani babban mutum duk da kai ne jagora a mun ce sauran mamu muke zai muna cikin mutum da ba hula kuma an an ce abu nan to haka yawanci idan mutum suna idan mutane suna cikin tashi suna da irin wannan matsala to shi yana da kawai ba dama to kuma in ka san ɗauko ne abu kuma na ka san maganin zaman duniya ke a yawanci ko rubuta sunan ka zaka yi in yawanci na saba rubuta suna na abin da zai ta yi ne ba ka mai zikira amma in na je gurin maganin zaman duniya to da kan sa prof a baya sai <laughs> sa prof amma in jama'a don a cikin nan da ke rubuta na yi ne da to nan zan dinna ta ɗaki ne ba damuwa to amma in kaje wani guri maganin zaman duniya da suka sa crop yawa kai ya yawanci mutane sai a hankali yawa Allah ya kira Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi na musulmi rafi khashu sune waɗanda ke kusuri da yi da hankali zuwa ya shirya inda zai sallah to Allah ta Allah ta kuma da kamar zai zai domin ganawa da Allah yanzu da aka ce shi ya manna bakar zama yana kiran muna akwai wanda na sun sun ta gida kafin su sami wani saboda ba su gama shirya ba su nisa zuwa wurin Allah ba za a san jirgin ka ba ka sai mutum ya daidai ka ya zo wurin Allah ba ce sallah mu ba su ba ta yi ba a amma cikin kamala wanda da hula wani ba hula suna da bambanci da sun za da yin Allah mai tsaro a yi nan da ya kuma a yi kushuri ana da ana wasa ana sallah ana kallon jam ana kallon shi ko da yi hukumi shi ne a tabbatu cewa lalle an san gaban wanda shi ne rabbus samawati wal ardh wanda zai mu ainihin da zai mu'min sun sifa ta mu'mini da Allah ya saki ambata wanda zai mu sune wanda ainihin da zai mu'min game da yashiyar magana alhaji ne wani kabila ce tana iya kusan hatta shirka magana ta yana iya kusan magana ta zalunci yana iya kunsan dukkan shi magana ma'ana muminai da mare ba ka zama su magana ta karya magana ta karya ba yana da cikin lazo magana na wasanni da sharholiya yana da cikin lazo muminai da mare ba za ka ji suna ashara ashara ne suna yawan sun yari yakashiyar magana muminai da mare ba za ka ji suna yakashiyar magana a cikin jama'a ba wannan za ka ga sunan kawo da suna magana wanda bai dace ba a cikin jama'a su faɗi sunan wani abu ko sunan wata eh, abin wani halitta a jikin mutu, ko sunan guraje wanda suke private part na mutum da kana akwai masu tallaye da magunguna yadda mutum da na sika yana tallan magunguna wani sai sai ka ji kunya abin da yake fara kuma mu ne ba sa yi ba da ya dace ba annabi sannan dukkan yashe ciyar magana ta ce zama ko mai kamewa kare zama ko mai faɗin maganganu wanda ke na bata maganganu na rashin kunya maganganu na rashin mutunci zuwa a mumirai ba sa ba wanda zina mu yi lafi mu'min ce zama wai da marbukin lafi marbukin kira ba ga Allah ya mumirai kan ma Allah ya faɗan sifar kibarun rahma bayan Allah na wai tantace su bayan Allah su ne waɗanda in suna tafiya wai za ma gobe lagu in suka wuce da nafu? ana yake cikin abubuwa ko an haɗu ta can ana kiɗa da ba da rawa da maza da mata da sauran su marbu kira ma ba sa ma yawan kallon wurin su kawai kan sha'awar su zai yi a suna wucewa kawai kirama da daraja to haka nan الذين هم عن sai magana سنة بجريوة لكن بغنا تنبو ليه عشان كير بغنا يكون كريا كريا سابع كيا amma a kan nisa wanda kuma wannan wasa ne haka zolaya tsakanin mutane wanda kuma hatta a cikin alaihi wasallam yana yi da sahabbansa wani ta yayi yayi zolaya da sahabbansa wani ta kuma ya kira wani daga cikin su ba mu labarin jahiliya wannan yana ba ni labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya hatta ta bugu da da har tura ma Allah da mutum yana dariya irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani sai da sunna da mutum ne zaka irin niza dan dariya sauransu ya dan kokari wannan cikin abunan mutane da sauransu haka nan wannan babu babu da cikin amma ya ce ciyar magana a tabbatar da abin da bai dace a ce ana faɗa mutane suna ji ba muminai suna nisanta wannan suna bijirewa sifa ta bayan wannan Allah ce wallazina hum bil zakati fa'ilun su ne waɗanda bil zakati game da zakka a bisa wani ƙauye. domin suka ce sura ce makiya wajen cin zakka kuwa ya sauka a madaniya ku za ka anan da aka ce wallazi na wuri zakka ti fa'ilu ana nufin tasirifin nan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nafsin ma zaka? Wani nafsin wa ma zakka قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكى زكى نفسه to wani ya rahoda wanda ya sarki kan da su suka ce anan zaka anan ana rufe wallabi ya hudu zaka ta fa'ilu wato tsarkake kai tsarkake zuciya sashin malamai kenan sashin malamai ko suka ce a'a wallabi ya hudu zaka ta fa'ilu asalin zakka an wajabta ta tun a makka amma da cewa misalin kaza shine kaza da yin kaza lokaci kaza wannan shine ayoyin madina ke tabbatar to da haka idan aka ce wallazi na wajen zakatu fa'ilu bai warware ba ma'ana bai zama warwara ma'ana su ne waɗanda suke aikata zakka suke ba da zakka domin an wajabta zakka su a makka haka ce wannan ayar zai ta shiga kenan kamar yadda ayar suratul an'am suratul an'am ba ai makiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mutunta zakka kamar yadda ake fitar zakka kayan gona da amma warwarewa da lissafi da sauran su ne ayoyin madaniya da na wallabi na hulun zaka ta fa'ido su ne waɗanda suke ba da zakka muminai na ƙwarai suna fi da zakka to da yawa ana samun kuskure mutane sun suka sakaci wajen fi da zakka ko kuma in sun da zakka sun ɗauka kawai wani abu za a ɗauka daga cikin a ba waɗansu talakawa su raba ko kuma a tara wasu mutane a rinka raba musu a'a da mutum ya yi misali nawa idan ya lissafi nawa ne ya kamata ya fitar a cikin dukiyar su lokacin da suka rasu su za a kula shi ne zarta za a bayar ga mutanen da Allah ya ce a bawa ku sai mutum ya zauna ya yi lissafi taro isi da iya yawan kuɗin da ya mallaka yake juyawa sannan ya fidda wannan kashi to idan mutum ya yi sakaci bai jijjige ya fidda abin da ya dace fitar ba sai ya rage da zakar ta baki ba zakka baki haka dole a san wannan hidda zakka dole sai mutum ya ji lissafi ya tabbata idan dai ga kuɗin sana in dai iya kokarin sa amma ka samu kuskure wani Allah ya ce amma an ji bibige an duba an biya abin da ke da shi ke fitar sannan fitar zakka wajibi ne a ba da ita ga mutane da Allah ya ambata ba su da zakka ba wanda aka ga dama wani baka tantance cewa yana cikin waɗannan mutum jinsi mutum takwas ba ita mutum ba shi ko don sanayya ko don sabo ko don wani abu bai halatta ba zakkar ba ba dole ana bin mutum bashin wannan abun da ya bayar da wancan mutum haka dole ne a san suwa ake bawa nawa za a fitar yaushe kamata a fitar Inda da zakka da zaran lokacinta ya yi mutum bai fitar ba ya koma cikin sabon Allah idan ramadan ne cikin shekarar mutum to dole ramadan yana yi da fidda zakka kai ya jira sai an shiga shawwal idan sha'aban ne lokacin fidda zakkarsa kare sai yana tsammanin falara na ramadan bari ya jinkirta zakkan sai ramadan su kuma ya fita wannan zai fi halala ya kai ya kai sadaka ta fi sabili da wanda zai daga cikin sa sai kai ramadan amma zakka wanda ta zama ta wajibi in sha'aban ko rajab ta zama shekara ta cika to dole ya fidda su amma ya halatta za a iya fidda zakka wata ɗaya ko wata biyu kafin lokacin ta yayi cikin mutanen suna cikin halin talauci suna cikin halin kakani ne domin ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni su Abbas radiyallahu da rani sun fidda zakka wata biyu kafin lokacin zakka to in ana cikin halin kakani kai yunwa da buƙatar kuɗi wata biyu ko wata ɗaya kafin lokacin zakka ya halatta za a iya fitarwa don mutane su samu sauƙi amma jinkirtawa lokacin yayi a sai a bari mu jira sai lokacin kaza wannan bai nan sai wanda yake lissafi ana ta lissafi ana ta lissafi duka ba ta gama lissafuwa ba har aka shiga wata ya zarce wannan wasu malamai suna cewa yana da dubi saboda da biyu na mun saka shi fa'i sifa na gaba wanda biyu na mun da dubi ne hafizu ne su ne waɗanda da kurumfi ne da farjojinsu hafizu da suna kiyaye matasa wasu rinjaye ko da ma manya da su je wasu shedan yana rinjaye a kansu mutum ya dau al'aurar sai kai inda bai halarta gare shi ba wanda haramun ne saba Allah ne yana daga cikin kabarin zuru ke zaman to yana fasikar shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqrabu zina ko da kuma suna luwadi ko ta hanyar sun saba abu don neman abin duniya ko kuma kawai luwadi aikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam wanda aka juya kasa aka kifar da ita ta ya koma kasa ta sai koma sama ne wannan aikin aka turo ba ma bawai da gautar jahannama ba wani da gautar jahannama sun ka je aka halakar da su ja'alna aliya safiya wa amsarna alaiha hijabatan min sijil mamdu musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min al-zalimin ba'id amma wasu na aikata wannan mummunan aika aika a cikin wannan al'umma Allah ya kawo su daga muniyar su ne mai kuru ne kafi ko za ka suna aika-aika da mata kanan da masu halatta gare su ba a samu wasu mata wani masu zaman kansu wannan mummunan aiki ɗayan cikin allah ne muniyar masu da wani illa ala azwaji sai wasu ne kawai sun ta kai da matan na halal wanda suke da aure tsakanin su ne suke iya ɗaukar al'aurar su kai gare su sai sun yada kuma suna da lada a gurin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ko abu da damar su ya mallaka ya yi ya halatta gare su Allah ta fa innahu ghayru maruni ko su kan waɗannan ghayru maruni ba Allah ya zargi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa mutum kiyadansa matansa wanda ya aure su ta hanyar aure ko kiyadansa waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ghairu malumi ghairu malumi malamai suka ce in mutum yana tare da matarsa a ɗaki suka sake labule mutum ya san cewa mata da miji ne kadai a wancan ɗaki an sake labule yana tafiya da ya zo gurin sai ya rage kafa ya rage yana ɗan kasa kunne ne ne ake ya aika haram wanda Allah ce fa ulaika ghairu malumi fa innahum ghairu malumi waɗannan ghairu malumi ba a zargin su mata da mutane a cikin wata daki eh wani da wani matarsa eh suka da wani eh ka Allah ya musu albarka sai ka wuce da su amma kare da jiya kana suka yi motsin da suke ko ka to ne suke ko da miji ya goyo matarsa shi goyo ta ce goyo ta ya goyo ta ba ba soyayya ta kai ko da sai yi musu tabbara kawai ai wa abuna kawai shi kenan in akwai mai kyauta ma ya wasu kyauta in saki ba kyauta ba wanda zai yana makalewa ba a abinci ba yana ta kokarin mai fasikanci amma waɗannan kaulai ka zai umaru da mutum ya goro mata a amma ya dauko mata a mota ya yi daidai da duk wannan daidai ne da kuma bayan da goyo ta yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da safiya yana itikafi ta zo gare shi lokacin da suka gama zama sai yana rakota da ya rakota bakin kofar masallaci ya rakota tana ta waje shi yana iskar da zai fitar da masallaci ba sai ga wasu mutane su biyu za su wuce daga cikin sa su ga yin sun hana sun yi suna wuce sai ce alari sun kuma a kula wasu da su. suka suka da ya rasu da lafiya ita inna ha safiya wannan safiya ce kamar safiya idan wurin dubu ne kaga ashe yana tsaye da ita amma ba wani abin da ba da matar ta ce su kuma kar shi dan ya sa wani abu sai ta inna ha safiya kuma safiya suka ta ba ya rasulullah akan kai din ma sai ta inna shaytana yajri ne adam wa tarajjam shaytan yana gudana yanzu inda ya bar su sai sun yi gaba can sai yi rika ta mana gudun zuwa sallallahu alaihi wasallam sai yi eh, kuri shi ne to amma a cikin matan ko da take wannan din sharri kenan ko akwai da take wannan kiba kai shi sa inda shi zana yadda yi dole aka matarakar daga idan wurin ya yi ka sabo yanka a kafa yi cikin ba wani matsala wanda ya gani ya sani wanda bai sani ba ya rage na da wata na da lada in sha Allah ka kai da inda duk zasu da kasa da ka yi wa ko haka a yawon a wurin aiki sai mu malo ba a tsayawa ana neman a zargi miji da mata shi yasa malamai suka ce miji da mata duk wanda ya shiga tsakani har ya sa su rabu Allah ya kine masa Allah ya haramta masa aljanna wata sa ran kawai sun zama su ko a cikin dangi ko a cikin abu nan kawai sun sai su raba miji da mata hatsari ne hatsari ne haɗawa ake so a yi in haɗa shi kenan mahaifi da mahaifiya suna da iyaka tsakanin miji da mata ko ya ke sai wa wani idan mata ta zo gida ta kai wa babanta ko wani ta kwamfani a kan mijinta to shari'a an fito a yi a ɗakin ta karka ce zauna ana in ba ya zama zai ba akwai abubuwa da shi da zai gane me ya kamata in ya kama a ce a zauna ana farko tambaye ka shi ne ta zo in shi ne ce ta zo to ta zauna sai a kira shi amma in dai ta ta hore ba da yin zaune ma zama da karka bata ta koma ta koma farko tambaye mace ta zo gida da izinin sa kika zo a'a to ta ci goma me aka yi ta gaya maka ta gaya maka kike ta ci goma ina zuwa gida in ta koma aika da daddare sai ka kama hanya kana zuwa sai ka ji su su biyu a ɗaki sun sa sake labarai suna kaɗan tattaunawa idan ka fahimci haka suka fita a hankali sai da sai a ce tun da suka haɗu su biyu ai complain da sama kaɗin ya riga ya wuce an samu annasi ko wannan so yawa yanzu haɗuwan su ya zo ya mutu sun zaga kada in ka sake kina maka kuma sai da tsaye eh, za a za a zuwa saboda saboda a lokacin karka yi sallama in ka yi sallama su ka ji ka shigo da shi kenan sai ka dawo da wancan cikin kenan da sun zauna sun niki ka dawo da wannan cikin sai kika zo kiyar yawon da zu kaza kaza kaza kaza kai kuma mai ne ne ba su lokaci tunda kamar ka sanin tare ba su ba wani ajiyar zai yi wani amma sau da yawa akwai rikin da takun mata yar mutum ko wanda shi ne wani yin ta taso ta zo ya kiro ya ta yi kashe ne to zauna ina kuskure ne farko tambaye ta da izinin da kika zo ita ce da izinin da zo to zauna za mu kare to sai a zo a duba a nan shi yasa na kaje hankali ba ta tafi a gidansu sai da izinin miji haka su ya sai da mace komin fishin da mace take ciki ta tambaya ta ne ina so ka bani in je gida akwai abin da zai iya kona ta ba za ta iya jurewa ba sai in ta je gida ta faɗa to ta ce ina so ka bani in je gida kai kuma namiji in ne ka ga mace ta yi fishi ko tsakanin ka kai da ita sai tana son ka bar ta je gida malamai su ne kamar ka ta ce a to je to idan ta je kenan daga baya ko ka je ka same ta ko da mai kaula da bai da maloli tsakanin miji da mata kai da maloli ba a cikin su ba a riga daura wai duk bincike ana yin da ne kafin daurawa amma ne ta gawa a zalika a lokacin da ne insha Allah wa ta'ala muna raye lokaci na gaba za mu kare tsare tsare su da wannan Allah ta'ala ta mu da Allah ta'ala

dukkan bayan Allah da suka tura suke bukatan addu'o'in gurin bayan Allah na ayoyin tunatar da mu da kure su ya rubuta cewa a cikin littafin da na asa'ul musalli wanda Sheikh min shawi duk da ta wasu na ta ba min shawi kare din bane ya rubuta littafin wallahu a'lam ya ce sallah ba hula makaruni ne a cikin kurakuran masu sallah so abin yi bayani akan rashin hula a bayan muke cewa ba ya nuna ba sallah ba to shi ya bayyana cewa makruhi ne ya kamata a ce mutum ya rufe sai misali a masaban hanafiya da har aje hudu na ake a masallaci za aje hula a masallaci wanda ba ta sa hula da sun zo masallaci su dauka su daura in mutum aka idan da sallah ya gama na firfirin ta kawai sai aje ya fita <laughs> haka nan dai a yi ta abin nan eh, lokacin eh, da muke yara kakar mu sukan ce mana idan idan ba samu lawa da shedan yayi yayi tsari akan su eh, haka haka suke ga mu eh, sai mu sai mu sa to Allah ya sa a dace eh, matasa suna ji da da abun nan ne to Allah ya sa a dace so in dai za a je sallah ya kamata ko da mutum ya saba ba wa kula za a je sallah ya kamata a ringa musamman lokutan mu eh yanzu da limamu yana sa hula limamu da Muhammad Lamin inda da amma wani ba wani ba shi ado ke ba hula ke dai nema wani amma in ya ga abin ga dangana eh, to za ka ga ko balle in yana ga ba baban ta da ya san ba hula ba zai kana ba to ya kamata mutum a rinka sallah da hula yana da muhimmanci gaske a wannan su turo ke bukatar bayan Allah suka ga da a akwai takarda da aka ce an turo ta daga daga cikin dadin kowa ana roƙon a cewa su roƙon mai girma gwamna cewa wata tara su eh, gaba ɗaya tashar ɗaru eh, ne ne saboda sun wani ne sun saba wa dokar gwamnati ne kan eh? ne an koma sabuwar tasha aka ce su tashi su koma sai suka ce a na'am to idan masu takardar ana saboda yawanci irin wani abubuwa eh, ba wai wani burgewa ba ne a yi magana da gwamnati a gaban lasfika a kan abin da ba ka da ilimi a kansa yawa yawanci eh, eh, ya kamata mun san menene hakikani ya hanya kana da bayani kana da ilimin abin da ya faru eh na wajen da wani bayan Allah ya ya ce shi abu da ya sani da an ne yin kalo yin da ya fi gabacin gabacin jiha yawa ya kuma su ban da lodin irin su lagos a suna yin wannan lodin ya aka cika su ya guri alhali za yi wannan lodin eh, wannan ya kwanci da a duba ne da eh, kana da tabbacin haka ne to yana yana daga ba na tsarin bayani ya kama nan eh, eh. to ga wani ya tsara bayani ya ce ba wai ko